أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da nasihohin da almarhum faidul kashani ya bayyana a cikin littafinsa almahajjatul baida inda ya bayani dangane da nasihohin da ya kamata mutum ya bi idan yana bukatar ya zamanto ya san aibobin shi domin ya zamanto ya yaƙe su ya yi maganin su domin wannan ya zamanto ya gadar masa da sanin kansa sannan ya zamanto wannan kuma ya gadar masa da sanin ubangijinsa a ƙarshe zamanto ya yi tsoron Allah subhanahu wata'ala ya iltizami da umarninsa ya nisanci haninsa in mu ambace nasihohi guda biyu wanda ya ambata wanda yake lazim ne zamanto mutum ya iltizami da su idan yana bukatar zamanto ya gano aibobin shi na harko shi ne zamanto mutum ya lizimce malami masanin akhlaq wanda yake aiki da ilimin shi wanda ya san aibobin zukata kuma ya san maganin su na biyu shi ne zamanto ya lizimce aboki wanda yake ma'abucin gaskiya kuma wanda ya kasance ma'abucin addini mai intizami da dokokin Allah subhanahu wata'ala da shari'an Allah subhanahu wata'ala wanda zai rika masa ishara ya rika gwada masa aibobinsa domin zamanto ya gyara insha Allah sai nasiha na uku da na hudu wanda za mu bayyana a cikin wannan darasin da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata mu ambaci cewa cikin darussan da suka gabata kan cewa mutane galiban ba su son wanda zai musu ishara ya zamanto ya gwada musu aibobinsu ba su son kun mutum da yake musu nasiha galiban haka mutane suke saboda haka wanda ya kasance yana gwada musu aibobinsu ko yana musu nasiha suna ganin shi shine ma makiyansu wannan kuma za mu iya fahimtar wannan sakamakon lalacewa ne na ɗabi'un mutane ya jawo har ya kasance mutane ba su wanda zai musu wa'azi ko wanda zai musu nasiha ko wanda zai gwada musu aibobinsu sai zamanto sun yi son wanda zai zo ya yaba su ya nuna cewa daidai al'amarinsu yake ko da ko ba haka ba ne wannan lalacewa ne wanda yake nuna a raunin imanin mutane da nisantansu daga Allah subhanahu wata'ala da kuma nisantansu da koyarwa na addinin musulunci wanda yake lazumin zamanto mutum ya dawo daga irin wannan sifa ɗin ya zamanto yana son mai nuna masa aibinsa ya yi koyi da imam ali alaihissalam ya kasance yana yin addu'a ga wanda yake gwada masa aibobinsa ba ya kasance ba yana ƙiyayya ga wanda yake gwada masa aibobinsa misalin mutum da zai gwada maka aibinka domin ka gyara kamar misalin mutum ne wanda yake makaho baya gani yana na yana tahiya zai zo zai fada rijiya sai zamanto wani ya zo ya tare masa hanya ci masa kakkabe nan wurin rijiya ne sai zamanto ka kauce ko hanya ne wanda yake cike da barayi masu fashi da makami sai zamanto wani ya nuna maka cewa wannan hanyar baya da kyau ka canza hanya saboda akwai barayi akwai masu fashi da makami sai zamanto ka canza hanya wannan al'amura ne na ma da al'amura na duniya amma duk wanda ya mana haka muna jin cewa ya kyautata mana kuma ya tseratar da rayuwarmu kuma muna gode masa to amma janibin ma'anawiyat janibin abin da ya shafi lahiranmu za ka samu cewa muna da karancin ihtimami wannan janibin yana da wahala ya zama mutum ya yi addu'a ga mutumin da zai ce masa wane bari karya wane bari giba wani bari annamimanci wani bari cutar mutane za ka samu cewa yana da wahala ya zamanto mutum ya yaba da irin wannan nasiha din da wannan irin wannan ishara din mutum zai samu damuwa ne ƙarshen ta ma wani lokaci ya kasance ya sanya rigima tsakanin su maimakon ya zamanto mutum ya karɓi wannan nasihan kuma ya gode masa ya ƙoƙarin ganin cewa ya bincika kan shi waƙa a wannan nasihan ko babu shi a wannan aibin ko babu shi in akwai wannan aibin sai zamanto ya gyara in kun babu wannan aibin sai zaman to ya tabbata akan sifofi masu kyawu kuma ya rika muraƙaban kansa wannan shine abin da ya dace mutum ya yi amma ba ya to ba ya ɓata rai ko ya samu damuwa hal wal ya zamanto abin ya koma haɗa tsakanin su kamar da zaka iya gani a wurare daban-daban wani lokaci har ma ya zamanto mutum ya furta kalmomi wanda suna iya da shi cikin addini wal azbillah sakamakon an masa nasiha ko da yake wani lokaci kuma nasihohin sun kasance ba nasihohi ba ne wanda suke a kan turba ko kuma tafarki na koyarwa na addinin musulunci so da yawa an yi son in za ka ma mutum koyarwa na addinin musulunci an yi son idan mutum za ka yi ma wani nasiha kada ka yi mai nasiha gaban mutane saboda za ka kunyatar da shi kenan ka same shi gehe tsakaninka da shi ka masa nasiha ka bayyana masa wane kana da matsala kaza kaza kaza kai kokari ka gyara ina mai nasiha gare ka sai ji daɗin wannan kuma sai ya kokarin gyara amma cikin mutane to ka zo kana gaya masu cewa ai kana kaza kana kaza wannan a ƙarshe sai ya kawo faɗa tsakaninku zai iya kawo matsala tsakaninku wani muke ganin so da yawa irin wannan abubuwan suna faruwa saboda su waɗanda suke umarni da kyaukyawa ɗin wani lokaci ba san menene wani hanya ya kamata ya zamanto an yi umarni da kyaukyawa ba ko wanda suke hani da mummuna ba san wani hanya ya kamata a bai zamanto an yi hani da mummuna sai zamanto wurin su gyara sai zamanto sun bata kai na bukatar ya zamanto mutum ya san hanyoyi sannan ya zamanto ya bi su domin zamanto aikin shi ya kasance mai amfani kenan na mataki na uku kuma nasiha na uku wanda faidul kashani ya bayyana dangane da mutum da yake bukatar zamanto ya san kanshi kuma ya zamanto ya fahimci aibobin shi ya zamanto ya yaƙe su shine asalith an yi da ma'arifata uyobi nafsihi min lisani a a'da'i yayi kokarin fahimtan aibobin zukatan zuciyan shi aibobin kansa ta hanyar halshen makiyansa so da yawa makiyinka zai haɗe abu wanda wannan an haka al'amarin yake zai ambaton wani aibi gani da kai wanda yake tattare da kai tana yawa kai kan kanka baka san da wannan aibin ba amma saboda ƙiyayyar da adda kai tsakaninka da shi sai zamanto ya bayyana lokacin da ya bayyana kai za ka iltifati maimakon ya zamanto ka ɓata rai ya kamata ya zamanto ka yi tunani gani da wannan aibin da ya bayyana ne sai zamanto ka gyara fa inna aina saht tubdil masawi saboda me saboda ido wanda yake na hushi ido na kiyayya yana bayyanar da abubuwan da yake gani wanda suke da muni saboda ya zamanto ya yi keta ko ya mata. wala Allah intifa'ul insan bi aduwin mushahin yuzakkir uyubahu aksar min intifa'ihi bi sadiqin mudahin wani lokaci ma mutum zai iya istifada da aibin da makiyinsa mai ƙiyya da shi matuƙa zai iya bayyana fiye da aboki ma to so da aboki zai ɓoye maka aibinka saboda bai son yana ganin ko in ya gaya maka zai ɓata maka rai yana maka mudahana yana maka mujamala yana tahiya da kai bai son ya gaya maka menene aibinka ko yana gudu kan abu ta ku ta lalace ko yana gudun kai ya ɓata maka rai ko abin da ya kama da haka bai iya hitowa kirkiri ya gaya maka menene gaskiyan al'amarin me ke ka? menene aibinka menene sifofi wanda ba su dace ba tare da kai Ibi iya gaya maka amma maki saboda ya kware ka saboda ya shammace ka cikin sauki zai iya gaya aibinka ce kai mai kaza ne kai da kake kaza to a wannan lokacin ka ya kamata ya zamanto ka bincika kanka ne gani waka na haka ne hakikatan wannan al'amarin da ya gaya haka ne in haka ne ka samu kan akan ka? in ka samu itila akan aibin ka me ya kamata ka yi sai zamanto ka kama hanyar gyara wannan hanya na gyara shine zai baka damar ya zamanto ka san kanka in ka san kanka ka san ubangijinka in ka san ubangijinka za ka ji tsoron shi in ka ji tsoron shi ka samu tsira duniya da lahira wannan kenan sai hanya na hudu mu ce nasiha na hudu wanda marhum faidul kashani ya bayyana a cikin mahajjatul baida dangane da hanyoyin da mutum zai bi ya zamanto ya san aibin shi kuma ya gyara yake cewa arrabe an yi khalitan nas ya zamanto ka yi mukhalata da mutane ka cuɗanya da mutane cuɗanyuwa da mutane yana sa ka ga abubuwa da daman gaske saboda mutum dama ɗabi'iyyar an halicce shi ne yana son zama da 'ya'yan mujtama ɗin shi 'yan uwan shi wanda suke jinsi guda bai iya rayuwa shi kaɗai kenan ta wurin zai ga sifofi daban-daban zai ga sifofi masu kyawu zai ga miyagun sifofi kenan haɗuwan shi da mutane kenan fa kullu ma rahu, mazmuman duk wani abin da ya gani wanda ya kasance abin ƙi ne abin da baya da kyawu ne duk wanda ya ganshi zai kyamace shi fi ma bainal khalq tsakanin mutane watan sifofi miyagun sifofin da suke kai suna kawa tsakanin mutane cikin su cikin maganganunsu cikin ayyukansu me ya kamata yake nan fa yutalib nafsahu bi tarki a wurin sai ya mutalaban zuciyar shi ya zamanto ta nisanci wannan ɗabi'a tunda dai har shi kan kanshi ya gano cewa wannan sifa abin zargi ne wannan sifa abin kyama ne kenan ya dace zamanto ni na nisanci wannan ɗabi'a tun da ni kan kaina ina kin wannan sifa ga su mutane kenan ya dace zamanto ni na nisance wannan sifa ɗin in na nisance wannan sifa ɗin hanya ne na buɗe ma kaina na fara sanin kaina na fara fahimtar aibobina kuma na fara nisantansu na fara maganinsu Wa ma yarahu mahmudan yutalib nafsahu bihi abin da ya gani aiki wanda yake na mutane ko kuma sifofi na mutane wanda ya kasance abin godiya ne mutane suna yabawa da shi abin bege ne a wurin mutane sai ya kokarin ganin cewa ya aikata shi ya nemi zuciyar shi ya zamanto ta zo da irin wannan aiki in yi haka ya ribace cuɗanyuwan shi da mutane ya samu albarkan cuɗanyuwa da mutane shi yasa cuɗanyuwa da mutane bai kamata ya zamanto ba akan asasan gafala ba ya kamata ya kasance akan asasan tunani ne da lura da tadabbure ya zamanto duk lokacin da ka ga mutane suna wani abu wanda yake ka kyamace shi ka nisance shi kai ma duk lokacin da ga mutane suna wani abu wanda ka yaba da shi ya zamanto ka aikata shi amma akan asasin ya kasance wannan abin mashru'i ne a shari'a ma haka yake ba a kan salika ba saboda wani lokaci mutum zai kasance ya kyamaci abu saboda salikan kankan shi shi kankan shi ne bai son wannan abin amma tunawa shari'a musulunci ya da wannan abin ko ga cewa yana yana begen wani abu saɓanin shari'a zuciyarsa ta kawata masa to amma abin da ake magana na wurin abin da ake kyama a shari'ance wanda mutane sun san cewa kuma urfu din mutane dama shi urfu bai cika sa'a ma shari'a ba mutane suna kyaman wannan abin ko kuma mutane suna begen wannan abin wanda suke bege zaman toka iltizami da shi wanda suke kyama zaman toka ne santa sai zaman to mutum ya kama hanya na sanin aibobi da kuma yakan zuciyar shi kenan fa'innal mu'mina mir'atul mu'min saboda shi mumini madubin mumini ne kenan kana cikin 'yan uwanka muminai duk gani na aibi nasu kana aika gaya musu su ma duk abin da suka gani aibi naka suna yi su gaya maka kamar yadda in ka ɗauki madubi ka duba za ka ga kanka duk abin da yake ga huskanka duk abin da yake ga jikinka ga tuhonka za ka gani in na gyarawa ne ka gyara in na bari ne ka bari ka ji daɗin shi to haka mumini da mumini kenan bai kamata ya zamanto mumini ya ma mumini dan uwansa mu dahana ba ko mujamala ya zamanto ya ɓoye masa gaskiya alhali shi dan uwan shi mumini zai cutu ya zamanto ya ɓoye masa aibobinsa bai bayyana masa ba alhali shi ne zai cuto sai zamanto wannan ya cutar da shi kenan bai yi masa adalci ba saboda mumini madubin mumini ne kenan zai ga aibobin shi zai samu itilai a kansu kamar yadda zo cikin wani hadisi dangane da annabi isa ala nabina wa alihi wa alaihi salam ana tambayansa cewa ƙilal li isa alaihi salam man addabak ana tambayan shi wani ne ladabtar da kai ladabin da ka koya ina ka koye shi wani ne koya maka yake faƙala yake cewa ma addaba ne ahad ba wani wanda ya ladabtar da ni ya koya min ladabi abin da na gani shine ra'aitu jahlal jahil fajanabtuhu na ga jahilcin jahili ne sai na nisance shi kenan wannan shine kasance kenan ganinka ya kasance gani ne na tunani da ibra da ɗaukan wa'azi da ribatan tajarub sauraronka ma ya kasance haka haɗuwanka da mutane ma ya kasance haka ne abin da ka gani na aikin jahili wanda bai daidai ba ya zaman toka nisance shi abin da ka gani aikin malami wanda ya daidai zaman toka nisance shi wannan kenan da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sabati wurin yakan zukatanmu da kuma fahimtar kawo kanmu ya kuma sa zamanto mun san kawo kanmu mun san Allah subhanahu wata'ala mun ji tsoronsa kuma ya ba mu alkhairi na duniya da na lahira ya kare mu daga sharrin duniya da lahira wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin